ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور mulkin abin da yake sama da ƙasa a wajen halitta da al'amurra shi kaɗai gare shi maɗaukakin sarki makomar dukkan al'amuran halitta yake yana saka wa kowa da gwargwadon abin da ya cancanta.